gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga da labari eh, ku bani kunnuwan ku zauna don ku ji labari bismillahir rahmanir rahim uwa uwa ce kashi na goma sha bakwai magana ta gaskiya kibdiya ba mu kaɗai take bukata ba a rayuwata banda 'yan gidan su zakiya bata saba da kowa ba kallo sosai na nutsuwa da fahimtar mutum munzali ya yi masa kullum shine mai hango masa matsala kuma ya taya shi gyara ta shi kam koyo ya bar duniya ya yi da soyayyar da take tsakanin su ya san kibdiya ba za ta taba maraicin uba ba naji zan kokarta amma sai ka taya ni dan ka san asabe ita kuɗi kawai take so su kuma wallahi idan na bi wata ta gayan yamba kasi na rama ka kwana biyu baka yi murya yan tasha ba ai kut ni ne dan tashar munzali ya tashi yayo kansa a guje shi kuma ya miƙe yana neman tsira idan ya zauna ƙarshen ta sai ya nemi panadol gajiya munzalin zai tara masa dan a jikinsa yake fansha wasan kokowarsa da bai yi ba da ƙuruciya ka dawo kawai mu gwabza mutumi na ko na goge nan yarinya nan ta diamond plaza da gaskiya ka karbo farin ciki mara misaltuwa ya bayyana a fuskar abati lokacin da munzali ya gyada kai bai jira komai ba ya je ya riko shi saka fara gwada kwanji yau da munzali ne ya ji jiki dan bai san me abati ya sha ba har yake jin karfi irin haka sai da ta kusa isa dakin ta wani tunani da ya karasa dagula lissafin ta ya darsa a ranta yumna yumna aminu ya farhata a guje ta shiga dakin 'yan matan har tana tuntube saboda sauri farha ba ni ta umarce ta fuska babu wasa bakin ciki da taraddadin abin da ke kai kawa kirjinta kuwa baki ba zai iya kwatanta shi ba wani irin sauti kamar bugun kararrawa ta ji a kunnanta a tsaye take tana haki amma cike da dauriya ta kai hannunta da ke rawa bangaren hotunan wayar bata ga komai ba saboda haka ta mika mata baki isa ki haince ni ba wallahi in ki buɗe mu wanda kike tura masa shiwa lili ya tambaya suna shigowa ɗakin shi da sauda da suhaib kiransa ta yi zo ya sako masa da akwati daga saman wardrobe tun a hanya ya ce ta san ba tsayi gare shi ba kawai ta kira shi don su yi masa dariya da kansa ya kira su haifi suka taho tare mami da ta kalle su duk ku jira ni zan zo gare ku ɗaya bayan ɗaya ta mayar da hankalin ta ga farha in ba za ki buɗe ba ba nan ba sa kowa ya in kira shi farha ta ƙarasa ruɗewa sai kuka take tana juya wayarta a hannunta ran mami Khadija ya sake ɓaci ta daka mata wata tsawa nata jikin yana ɓari da tsoro har kin isa ki yaudare ni ina ta kafa kafa da ku ashe ni kuka mayar sha-sha-sha? kuna can kuna tura mutanen banza tsiraicin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su duka yaran suka ambata amma sautin murya fara ta fita kowa tashi kuka take yi iya karfinta sau da na taya ta mamun tasu ta hargitse ba su san musabbabin hakan ba kirjinta ta shiga nuna wasu sababbin hawaye suka wanke mata fuska mami ni ni din wallahi wallahi karya yake kowaye shi saboda gudun fadawa halaka da tsoron bata miki mami wata na biyu bana kula yumna da kyar mami ta dan sai ta kanta ta nuna bata san komai ba ina magana akan kiki ya kamun zancen yumna me ta yi yar kawunta ce ta zo hutu gidansu shi ne ta koya mata bin shuga dadis na ta mata nasiha ta ƙiji shi ne na rabu da ita bayan ta ce za ta haɗa ni da wani ta haɗa ki da wani dan mugunta me yasa baki sanar da ni ba fara ta share kwalla ce mata na yi zan faɗa miki ki gaya ummanta sai ta ce min wai in faɗa miki din sai me shi ne na ji haushi na ƙyale ta a zuci mami khadija ta iya cewa ba dole ta ce miki sai me ba tunda mahaifinki ya zubar mana da mutunci na ji kuma na yadda amma na rantse duk ranar da kika afkawa irin wannan sharin ki kuka da kanki sauda ta nuno da hannu tana laba a bayan suhaib duk ta tsure wallahi mami bana komai ni masu zuwan ma na ce su rabu da ni sun ki ki daina korarsa tunda lokaci ne Allah ya kawo miki na baki kwana uku ki shawara da zuciyarki da yan uwanki ki fidda wanda ya kwanta miki kina gama sakandu zan miki aure da yake bata ga fuskar musu ba ko tari bata sake yi ba sai aukin gyada kai kai kuma lilu idan na sake ji an ce kana bibiyar mata sai na saba maka yaro tun baka tafasa ba kana neman konewa kar kai tunanin cututtukan zamani ne kadai sharrin da ke cikin yawon banza lahiran mutum ce kacokan take gurɓacewa duniyan ma duk irin kuɗin ka ba za ka taɓa samun nutsuwa da jin daɗin da kamulalle zai samu ba wa'annan abokan banzan naka na raba muku jiha kowa ya kama gabansa sai kun fi jin daɗin shiryuwa duk maganganun nan tana yin su ne cikin haki da ƙunar zuci suhaib ya ji duniyar ta masa zafi gwasa da ita ya karaso ya ɗora hannayensa akan kafaɗinta ya sallami ƙannansa ki kwantar da hankalin ki mami insha Allah komai zai daidaita komai zai daidaita a ina shaye-shayen da kake ka shirya dainawa idan kana tunanin kana sha ne domin bata mahaifinka rai to ka sake tunani dan bai san kana yi ba komai ya sani babu mai ɗora masa zanabanka tunda ba shi ya kama hannunka ya kai ka gaban yan kwaya ba idanuwansa akan ta yana ƙara samun tabbacin abin nasu ne wani abin mai girma ya ce in Allah yadda ba za ki kuma min wannan maganar ba farha lili da Saura sai suka ji kansu ya kulle kalaman mami na ƙarshe ga suhaib sun hasko musu wata kofa da ba san akwai ta ba kofar sai da tsakanin mahaifiyarsu da babban wansu kofar da suka kwaɗaita su buɗe don ganin me ke faruwa a cikinta ka yi haƙuri don Allah zan yi mata magana da kaina antasiya ta furta da sauri don ceton aya daga fushin honorable ba don ta yi magana ba da da fike da kai hannunsa jikinta amma duk da haka wani irin kallon ƙasa ƙasa na reni aya ta bata tukuici haƙuri kamar yaya kina ji jiya da na tambaye ta a ina ta manta jakar ce mun taya a daidaita sahu daga baya kuma ta ce wa motar da ya rage mata hanya ne zan mata magana don allah ka sassauta zuciyarka ta rarrashe shi ta fi kowa sanin yawan hidindimin gabansa da rashin kuɗi ga matsalar abbas takalmansa ya zira ya nufi kofar ɗakinta zai fita ki mata magana hasiya zan ɗauki komai na halayya da take mana a gidan nan amma wallahi ban da yawo idan ta ce yawo za ta yi babu wanda isa ya kwace ta a hannuna sai da ya fita ayyar taso tana kumbura baki za ta fita daga ɗakin dawo ki zauna murkuɗa mata baki ta ta juya idanu sannan ta ce a zaunar da ni mana idan an isa magana ta da ki an tasiya sosai fuskarta ta haɗe da ɓacin rai ta daka mata tsawo da ta zaunar da ita babu shiri wani ƙululin abu ya tsaya wa aya a rai tana son bijirewa amma a tsorace take sai kawai ta soma hawaye kar ki so mai min wannan kukan gulmar taki dan shiru ta jira aya ta share hawayenta da bayan hannunta sannan ta ci gaba da yi mata faɗa san babu alamun lallabawa ko rarrashi a yanda kalamanta ke fita ni ba kishiyar babu ke bace da zaki zauna kina kishi da ni hajara da yaya ai tana doron ƙasa ko sama da ƙasa za su haɗe ba zan taɓa auren mahaifinki ba tun da jinin mu ɗaya saboda haka ki aje makaman da ake baki na kishi da ni a gefe ko kina so ko ba kya so da auren babanku a kaina ko babu ni hasiya uwa ce a gare ki sannan ko babu alaka tsakanina da yaya ai ba ni da dalilin cutar da ku domin mahaifinku bai cuce ni ba na san kina da hankali ko da kya tunani sai abin da aka ce ki yi kike yi to a cikin hankalin naki ke zauna ki faɗa min me na taɓa muku a gidan nan na rashin kyautatawa idan kuma jira kike duk bayan faɗi tashin da nake da ku a gidan nan in dawo in kwanta ki taka ni to insha Allah ba za ki ga wannan ranar ba idan ban ci darajar komai ba a gurin ki to in ci ta uba ɗaya da na haɗa da wadda kike ganin zuwa na gidan nan cin amana ne a gare ta ƙarshe ina son ki san cewa ba soyayya kike nuna wa yaya a'i wannan halayyar ba kina tozata tarbiyyar da ta baki ne wanda Allah zai muku shari'a ranar lahira aikin sani idan abin da kike yi daidai ne ko aka san sa tashi ki bani guri iyaye mata mu sani cewa mu komai su suna lura da abubuwan da muke yi mu daure mu yi namu kokarin wajen koya musu kyawawan ɗabi'un da zamu wanke kanmu ko a gaban Allah abin da wuya kuma ba iyawar mu bace amma mi iyayen mu Aya bata da wani wayo ta rasa mahaifiyarta amma bata manta cewa babu alaka mai kyau tsakaninta da innayo da 'ya'yanta ba yau babu a'i amma tarbiyyar ta bata bar autarta ba sannan a gefe ga laraba da sauran a'i suna ingiza ta so ummi da suka fara wayo sun riga ta fahimtar wace hasiya a tare da su ita ko da aƙi da ƙiyayya suka rene ta a gefe Allah ya sa 'Ya'yan su zama sallar samun rahaman mu baki ta ba jiki a sanye ya ta tashi ta bar ɗakin tana shiga ɗakin sabarja da ummi suka fice suka bar ta bayan tsakin da kowace ta buga ai sai ta ji kuncin zuciyarta ya karu kokan gaske ta kama yi ba ji ba gani tabbas ba ta kyautawa ta sani tun jiya ake zancen jakar an ta da ta manta a daidaita sawo amma ita mai jakar bata ce komai ba sannan ga tunanin mai motar da ya kai ta asibitin nasarawa ya ishe ta komai nasa ya burge ta amma ko sunanta bai tambaya ba har suka rabu ko babu komai zuciyarta ta cika da shakkar an ta ba bata taɓa yi mata faɗa ba irin na yau lallabawa za ta yi ta nuna musu ta shiryu zuwa lokacin da za ta samu ta yi aure ta bar gidan ta huta yadda kowa ya tsane ta dinnan a tunaninta barin gidan shine mafi a'ala a bangaren antasiya ko da take son zuwa dubo in na yau hakan bai samu ba sai can yamma ko dai-dai idan ta gama lalle musamman saboda tun safe uwa na ta rangado mata kira idan na taso daga wajen aiki zan biya duba in na yau dama kira ne in tuna miki kada ki manta da na da za ta sake kira shine musabbabin faɗan da honorable ya sake yi wa aya karfe uku zan biyo hasiya idan ba da wuri zaki je gurin in na yamma sai na biyo ta gidanki na karba ta ji zafin kalamanta amma ta daure bata mayan mata ba saboda nata kuɗin sun bata da yar ajiya ta ce a ciki aya ta salwantar wai akan kuɗin da ba a cikinta ta ci ba uwa ne take kiranta bayan rabon da su gaisa a waya har ta manta wani irin nauyi zuciyarta ta yi saboda damuwa da hanyar da uwa ta dage sai ta bi na saba wa iyaye inda suke lallanta koma ta ci gaba da saka wa matan ana kiraye kirayen sallar isha'i ta samu damar shiga gidansu da abincin da ta dafa wa innayu ki yi haƙuri wallahi jakata ce ta ɓata babu ko sisi a jikina nayo ta murmusa da kyar. idanuwanta duk sun zama ciki saboda tsabar wahalar da ta sha kwana biyu tun a waya fa na ce miki ki damu uwa ta zo kuma sai da aka yi magariba kamar salima ta bar gidan nan fuskar ta daidai a kumbure ko kaɗan ban ji daɗin ganin ta ba in Allah ya da cikin satin nan zan ziyarce ta mutumin nan baya tsoron Allah ko albarkacin yaya ya ci a ce yana riga mata wannan rashin mutuncin hmm. Shi ne kawai abin da innayo ta iya faɗa sai kawai an tasiya ta yi shiru saboda ta san ci gaba da magana zai iya ƙara ɓata ran innayo salima bata taba sanar da su mijinta yana dukanta ba amma sun dade da sani wahala kawai take sha amma alhaji rabi'u ya ce ba zai iya rike ta da 'ya'yanta ba idan ta kaso auren fatan tsaki ne miki in nayo yanzu ba yanzu ko sai an jima zuba mu sai ki leka gurin asabe ku gaisa ki zo ki tafi dare na ƙara yi baban ummi zai biyo ya duba ki shi zan jira dama kai ya wahalar da kansa taki wahalar mata isa antasiya sai ta miƙe ba don tana son zuwa ɗakin asaban ba zamanta zai iya sa inayo ta nuna rashin santa da auren wanda kullum ta samu dama sai ta yi ita kuma ta riga ta karɓi kaddara ta hannu bibbiyu zaman lafiya da aminci suke yi da shi wanda ya fi ƙarfin zaman soyayya ya girme ta sosai amma yanayin zaman ya mayar da su kamar aminan juna riga da siket na atamfa aka saka kibdiya da za su fito bayan magariba ita ta dage wai kayan yan mata take so iya kanda ta mata ɗauri ta kwance ta sake yin nata a cewa ta iya kanda na tsofaffi take yi Na ma dai sai dai a gimtse dariya kawai haka ta yi abinta abati yana kwarzanta kyanta har suka fito kowa da motarsa suka fito daga gidan ita tana ta munzali shi kuma abati yana tasa shi kadai daga gurin asabe zai je gidan shazali ne ya fara gabatar masa sa na daina wannan mummunan alfasha shi kuma munzali zai dawo da kifdiya gida assalamu alaikum antasiya ta sake doka sallama ta biyar a kofar falon asabe da karfi da alamar kosawa asabe ta ce wai waye ne haka yake ta min sallama kamar an biyo ni bashi ba dan in na ce ta turo ta ba da babu abin da zai kawo ta dan ne bacin ranta tai ta ce hasiya ce wace hasiyan da kuma tambaya a wulakance Zuciya ta hawan harba take yi saboda bacin rai jiya tai za ta bar gurin ta ji an tura kafada ta cikin ɗakin asabe da ke zaune rashe rashe tana kallo ga farantin da ta dora leda tsire a kai ta miƙe tsaye tana gyara zani me haka zaki faɗo sai kuma ta kula da wanda hasiyan take yi wa kallon mamaki bayan ya turo ta ɗakin fuska ta saki ta kama dariya a'a alhaji munzali sanni da zuwa sanni da zuwa lale marhabin ai ban san tare kuke ba ita ma aida sai ta ce hasiya mata honorable habin aice ce sai na fi saurin ɗaukan haske manzali ya yi wa abati irin kallon nan na kaga abin da nake faɗa maka ko dan maganganunsu sun ji shi ya sa ma ya turo ta ɗakin abati da ke ɗauke da kibɗiya ya ɗan yi murmushi kawai sai an ta hasiya ta gaishe ta dan ta ba su guri amma maimakon ta amsa sai ta karkata kai ga abbati alhaji abbati ina wuni ya fama da jama'a ya kasuwar yan uwan duka lafiya ko ran mun zaliye sosai da wannan barar da kan na asabe da kuma wulakanta hasiya da ta yi baki jasiya na gaishe ki bane au hankali na ne ya tafi gurin mariya ta janyo ki ɗiya jikinta ko daga kai ta kalla hasiya ba ta ba ta ce ya mijin naki da yara ɗazuma na ga salima da uwani in ce dai ko lafiya wani mamaki ne sake kama hasiya jiya baki da baki ta faɗa babansa an cire haƙorin innayo har biyu shi kuma ya ma san da lalura kuɗi ne kawai ba zai bayar ba bata sani ba yanzu shine bai faɗa wa asaban ba ko kuwa shafta ta ce kawai da ta saba innayo ce ba ta jin daɗi Allah ya sawaƙe Mariya mu je ciki na baki alawa ta kama hannun ɗiya ta shige da ita ciki gwiwa a sige da wannan wulakancin haɗa a gaban bakon ido an ta hasiya ta juya ta fita zali ya bi ta da sauri ya cin mata kafin ta karasa ɗakin innayo hasiya tsaya mana tsayawa ta bata juyo ba dan uwanta ne da ya bata yan watanni amma raban da su hada har ta manta fuska ya saki ya iso gabanta saurin me kike yi ne ko gaisa ba mi ba murmushin da ta yi masa mai ciwo ne gaba ɗaya jikinsa ya wani irin sanyi bata ce masa komai ba amma a fuskar ta yake karanto damuwarta dan Allah ki yi haƙuri dukkaninku ku yi haƙuri akan duk wani rashin kyautatawa a gare ni ko asabe da 'yan ɗakin mu laifin namu ne dan na san inayo ba ta son wannan zaman da muke da juna kwalla ce ta taron mata tana barazana zubowa daga idanta ta ce ba komai biyonin ma da kai wallahi na ji daɗi hannu ya miƙa ya karɓi ta yana cewa ka an sa miki namba ya fara saka lambar ya ga sunansa ya fito kai ashe kina da namba ta amma baki taɓa kira na ba in kira ka in ce mi. yadda dariya ya ce ki ce kin kira mu gaisa namba sai sa ya kira don ya samu nambar ta sai ya ji ana cewa your account balance is too low for this call dama a kunna sai ya kara wayar sai kawai ya wayance don kar ya kunyata ta ya ce babu sabis mai kyau da ka ta karanto masa nambar ya bi ta haɗakin in nayo mazal kai ne a ɗakin nan hasiya daga cewa ki je ki ga da asaba sai kin ɗauko min magana ko in nayo ta ce a ɗan tsorace kunya kama an zuba masa ruwan sanyi haka ya je. yanzu a ce ganinsa bai haifar da komai a gurin matar babansa ba sai tsoro sun kuyar da kai yayi bayan ya zauna a gabanta ba haka bane in nayo ki yi hakuri don Allah na daɗe bana kyautawa kuma insha Allahu zan gyara zan daidaita zumuncinmu da 'yan uwana ya dubi an tasiya taimaka ki karanto min lambobin siyaye uwani da kaina zan kira su idan da hali ma mu haɗu a nan ranar asabar mai zuwa kowa ta taho da 'ya'yanta zan kira ki dai mu tsara yadda abin zai kasance kwallar da ta danne tun farkon maganarsa ce ta sauko tana son 'yan uwanta kuma tana kwaɗayin si zumunci da juna kamar kowane ɗan uwa ga su da yawa amma babu jituwar kirki a tsakaninsu da juna kamar sun haɗa jini da malami jo mahaifinsu ta ɗora wa alhakin lalacewar lamarin gidansu babu ruwansa da komai na iyalinsa inda zai dawo a bashi abinci ta rasa gane wace iriyar rayuwa yake yi Tarbiyya kowa a gidan ta daban matansa ya kamata a ce ya daidaita tuntuni don su haɗa kan 'ya'yansa amma ya bari a ɗaki ɗaya ma ana gaba mazali sai ya matsa ya rungumo ta a ɓarin jikinsa insha Allah hasiya komai zai daidaita tsakaninmu na yi sakaci a baya kuma ina da na sani bambarakwai ta ji rungumar ta yi murmushi tana ƙoƙarin ture shi shi ku ya riƙe kafaɗa ta gami ya ƙi saki yana dariya yar ƙauye me haka irin ku ne masu rungumar miji sau ɗaya a wata ko in inna yau bata san lokacin da dariya ta kubace mata ba bata iya karasa dariya ba saboda ban ko kofar ɗakin da asabe ta yi tana huci billahi lazi huwar bokan ki yayi ƙarya inna yau ni ni asabe da raina kike neman yin faraku da dan da baki san lokacin da ne faɗi tashin gina shi ya zama mutum ba wani irin kallo munzali ya bita da shi zuciyarsa na zafi bai taba ganin uwa da bata san darajar kanta da 'ya'yanta ba sai ita sai kuma babu yarinyar nan ta Raymond Plaza wani sashe na zuciyar shi ya tunatar da shi akwai kuskure mai girma ga iyaye musamman mata su dinga gilla ƙarya a gaban 'ya'yansu sosai hakan yake taimakawa gurin zubar musu da girma a idanuwansu mu kiyaye hasiya mu je daga waje mu yi magana please ina so mu tsayar da rana ne yau din nan inna yau ta kalla da asabar da ke shirin haɗiyar zuciya magana mai munzali zai yi da hasiya yake neman su keɓe bishi ku ji allah ya ƙara muku zumunci ciyewar inna yau tana murmushi Allah ya sani har zuciyarta ta komin ya fi kowa talauci tana maraba da shi da 'yan uwansa wurin zumunci da nata 'ya'yan. Yau idan babu su a raye, ba ta jin ko shi uban gayyan mahaifinsu zai so a ce kowa ta tasa rayuwar yake yi. A tsakar gida suka zauna ya sake bata hakuri. Ita mamaki ma ya kashe nata bakin, sai murmushi kawai take dukawa. Ba su taba zama zaman hira da 'yan ɗakin Asabe ba tun ƙuruciya. Weekend ɗin nan zan yi tafiya da wanda kika gama tare da shi a ɗakin Asabe. Aminina ne sosai sosai Hasiya. wai mazali ne yake faɗa mata wani abu nashi mai muhimmanci lalle duniya inda ranka ka sha kallo ita ma za ta bashi labarin tata rayuwar kuwa ta ayyana a ranta allah sarki ya sunan shi abbati daga yadda ya faɗi sunan ma ta fahimci alaƙar ba ta wasa ba ce dan tunani ta yi ta ɗago kai ta ware idanu ba da wanda asabe ta taɓa dukanka a kansa ba saboda kana kula shi dariya ya kwashe da ita ashe kin tuno ko sahasiya muguwa ai na ƙullace ku lokacin kuna kallo tana neman kai ni kiyama aka rasa mai cetona ita ma bata san lokacin da ta soma dariyar ba anan nan abbati ya same su saka ƙara gaisawa yana murna da canjin da aka fara samu a rayuwar munzalitin yanzu ina kifdiyan munzali ya tambaye shi asabe ta ce idan za mu tafi ka je ka ɗauko ta ni bari na je wurin shazali zan same ku a gida sallama ya musu ya tafi munzali ya san faɗan da asabe ke ji kuma ba zai bari ta sake raba kansu ba umma ya tuno ita ma ko a waya sai ai watanni ba su gaisa ba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 jira ba